Wannan taron gangami da jam'iyyar PNPD a Kalkasa ta shirya a nan da magaram shine na sabanta babban buranta na shaha. A wannan zaman taron magoya bayan ita wannan jam'iyya ta PNDP a Kalkasa za su zaɓi wakilai maza da mata daga cikinsu wanda za su jagoranci jam'iyyar a fuskar shahar da magaram wanda za su su da ayyuka daban-daban don ci gaban wannan jam'iyya. A lokacin da yake jagorantar buɗe wannan zaman taro, shugaban jam'iyyar na pnpd a kalkasa intinikar alhassan ya yi kira da farko na a jami'an tsaronmu waɗanda suka gaye mu gidan gaskiya addu'a tare da fata na gari ga magabatan ƙasa musamman ma a sahun gaba shugaban ƙasa bazum muhammad cikin irin faɗika tashin da yake yi ga 'yan ƙasa bayan haka shugaban jam'iyyar na pnpd a kalkasa ya ci gaba da cewa banda wannan muna isar da e sahihiyar godiyanmu ga shugaban ƙasa mai girma alhaji muhammad bazum ga jan namijin ƙoƙarin da yake na kawo kwanciyar hankali cikin ƙasanmu na haɗa kan al'umma ƙasanmu kuma na yin iko cikin adalci da son talaka da girmama talaka kenan muna yi mishi godiya sosai bisa kan wannan banda wannan muna yi ma gwamnan jiha na zandar jinjina eh, lawali amadu madugu bisa kan jan namijin kokarin da yake yi na sauraron talaka cikin jihar zandar kuma na kokarin kawo kwanciyar hankali da lumana cikin jihar ta zandar mun yi tuni da cewa wanga farti na pnpd akal ƙasa farti ne mai mutunci farti ne wanda bai yarda da karya ba farti ne wanda bai yarda da ƙabilanci ba farti ne wanda bai yarda da rishin gaskiya ba kuma farti ne mai girmama magoya bayan shi kuma mai girmama talakawan ƙasa kuma farti ne wanda ke sauraren al'umma ko da yaushe suka kira za su samu a ji kokensu farti na akal ƙasa farti ne wanda an ƙirƙiro shi bisa tafarki na demokrasiya kuma tafarki na gaskiya kenan don haka muna kira ga magoya bayan kama jikinsu A ƙarshen wannan zaman taro an sabanta biran na jihar da magaram na jam'iyyar PNPD a Kalkasa cikin gane ma juna a ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar na ƙasa ga baki ɗaya intinikar alasan inda aka zaɓi Iliya Adamu a matsayin shugaban jam'iyyar PNPD a kalkasa na shahar da magaran mataimakin shi shine wato Mamma Hamisu Habu Sekretar General Mutari Manzo mai ashiya wato trezoriyar ita ce Kubra Haru